يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta juma'a yau muna sha tara ga watan ramadana shekarar hijiran manzo bakwai daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 24 ko ga watan shida shekara ta 2016 a rana ce ko lokaci ne na karatun alkur'ani tare da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan makaranta ta ramadan wacce muke gudanar da ita a masjidin sahaba da ke kundila a in yan uwa ba su manta ba muna cikin sulhu bakara kuma a jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da tamanin da biyar a yau za mu ɗora kan aya ta ɗari da tamanin da shida mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ na'am Allah malaukaki yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa ne fari? idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ba su amsa ka ce ni ina nan kusa ujibu da wata da'i da da'an ina karba kiran mai kira ina karba roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni wal yastajibu li wal yu'minu bi su nemi karbawa ta kuma su yi imani da ni la'allahum shiru, tabbas za su sami shiriya za su sami dacewa wannan aya in muka duba magana ake akan hukunce-hukuncen ramadan azumin watan ramadan a da suka gabata tun daga ya yi amanu kutiba alaikum siyam har aya da muka tsaya kan ta shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran duka magana ake akan azumin ramadan kuma aya ta gaba za a dora akan wannan bayanin hukunce hukunce azumin ramadan to ya aka sai aka sarƙafa wannan aya a tsakan tsakankani malaman tafsiri suke cewa walamma kana shahar ramadana shaharar sawmi wa shaharan mubarakan yayin da ya kasance shi watan ramadana wata ne na azumi kuma wata ne mai albarka yurja fihi ijabatu du'a ana fatan karba addu'a a cikinsa ذكر الله تبارك وتعالى جوابه على سؤال sallallahu alaihi wa sallam. Sai Allah ya يكربا wato Allah maɗaukaki ya karɓa tambayar wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam, amsa tambayar su da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, a qaribun rabbuna fa nunaji an ba'idun fanunadi shin ubangijinmu yana nan kusa ne ainihin mu gana da shi ko yana nesa da mu mu kira shi mana mu kira shi da ƙarfi wannan shine sai wannan ayar ta sauka sannan akwai hadisi ruwayar imamu ahmad shi ma hadisi ne ingantacce wancan na ga malamai sun dan bayani akan shi suna cewa kamar bai inganta ba amma akwai ingantaccen hadisi wanda yake hadisin abu musa ashari Allah ya kara masa yarda ala ya ce kunna ma rasulillahi sallallahu fi ghazatin wata rana mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a wani yaki anna la nas'adu sharafan wala na'alu sharafan wala nahbutu wadiyan illa rafa'na aswatuna takbir. mun kasance wato a wannan lokacin ba ma hawa wani tudu mai bisa ko kuma ainihin mu hau wani dutse mai tudu ko ko mu gangara wani kwazazzabo ko kuma kwari shi ma face sai mun ɗaga sautin mu da kabbara wato irin sunna ta tafiya in kun sarar da tudu ku ce Allahu Akbar an je gangara wani wuri a ce subhanallah suka ce to ba wani da muke tarawa face muna irin wannan bari din muna ɗaga sautin mu kala wato ainihin fadana minna sai manzo sallallahu ya kusanto kusa da mu faɗa ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane irbu ala anfusikum ku sassauta makawunan ku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba ku ba wai kurma kuke kira ba ba kuma wanda baya nan ba innama da'una sami'an basira kuna kiran mai ji ne kuma kuna kiran mai gani innal ladhi da'una aqrabu ila ahlikum min unqi rahilati wanda kuke kira din nan shine Allah ya fi kusa daga ɗayan ku wato daga wuyan abin hawan ɗayan ku asan kuma an ka hau wannan wuyan nata yana kusa da kai in ka hau doki shi ma wuyan shi na kusa da kai in ka hau jaki da abin hawa in ka hau wuyan abin hawa yana kusa da kai to wanda kuke kira wato yana kusa da ku fiye da ainihin abin hawan wuyan abin hawan ku da kuke a kai ya ibadallah sai annabi ke cewa ya abdullahi bin qais ala wa'allimuka kalimatan min kunuzil janna ya kai abdullahi bin qais a cikin masu masa bayani kenan da Amsa da yake ba su jawara abdullahi bin qais ya ka saurara shin ba na karantar da kai wata kalma ba daga cikin taskokin aljanna kaga me zai ce zai ce bala eh karantar da ni ya rasulallah sai annabi ya ce ita ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi bahaushe ya ce babu tsimi babu dabara illa billah sai ga Allah kawai kullum ka rika mai da kai ba ka da wani dabara baka da wayo baka da wani karfi da zaka iya komai sai Allah shi zai taimake ka musan da ka miƙa wuyanka ga Allah kuma kake nema to Allah zai taimake ka sannan faɗin wannan wani zikiri ne babba wato annabi ya wasafa shi da cewa taska ce ta aljanna mana in kana yi Allah zai ta baka lada ladan da zai zama sama bai shigar ka aljanna to mahallin shahid a hadisin Shi ne ana so a nuna mana da annan aya da wannan aya da muka karanta da wannan hadisi Allah yana tare da bayansa yana kusa da su da jinsa da ganinsa da iliminsa da ikonsa da ƙarfinsa da taimakonsa kuna ganewa ba wai yana tare da su da zatinsa ba saboda ayat da Allah ke cewa ar-rahmanu alal arshi kuma duk magabata haka suke fassara wannan wurin wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce musu ina nan kusa tare da su kusa da jina ina jin su kusa da ilimi na na san me suke kusa da gani na ina ganin duk abin da suke aiwatarwa da iko na da ta da irada ta a kansu da taimako na duka ina nan kusa da su ku ganewa da kyau saboda haka me ake bukata shine ainihin uji wato ainihin sai wai za sa laka ibadi ni fa inni qaribun a da'awata da'i idza ina karɓa kiran mai kira na idan ya kiraye ni saboda haka in ka roki Allah Allah yana jinka wannan aya malamai suka ce tana nuna mana wato ainihin ita addu'a kullum ba ka da kanka ka ce ni ban isan roƙi Allah ba sai dai je in sa malamin addu'a sai dai in je wurin wani a'a a kai ma karka an ce yana daga cikin wato rashin ladabi tsakaninka da Allah da rashin kyautata zato tsakaninka da mahalicci ka rika ganin kamar kai ba zai karfa maka addu'a ba ko kai baya jin ka ko baya ganin ka a'a wannan aya ji ta rushe wannan idan bayi na kaga kowa da kowa kenan su za su roƙe ni to ina jin su su roƙe ni amma abin da yake bukata Su yi dubban addu'a shi ne falesta jibuli su nemi karɓa addu'an nan tawa ta hanyar kyautata ayyukansu da hanyar kyautata abincinsu da tufafinsu kamar karatu mu ina jin na jiya ne ko da shekaran jiya yana cikin ladubban addu'a kyautata abinci an gane da kyau sai yana daga cikin wato ainihin addu'a kullum kada ka roƙi abin da bai dace ba ka yi ladabi cikin addu'a kamar yadda ya inganta a cikin ingantaccen hadisi wato ina jin hadisin imamu ahmad ne mazo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abi sa'id al-kudri ne yace annabi sallallahu alaihi ya yace ma min muslimin yad'u Allah azza wa jal bi da'awati laysa fiha ismun wala qadiyatu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalathi khisalin ba wani wato ainihin musulmi da zai roki Allah da wata bukata tashi kuma bai roƙe shi da wani abu na zunubi ba ko na yanke zumunta face Allah ya ba shi ɗayan abubuwa guda uku ma an yi ajiyar lahu da awata ko dai Allah ya gaggauta bukata sai biya musu abin da ya roƙa ɗin ka roƙi kuɗi Allah ya baka kuɗi ka roƙi ilimi Allah ya baka ka roƙi lafiya Allah ya baka abin da ka roƙa ɗin shine gaggautawa kuna ganewa wa imma sannan wa imma an yudakhiraha lahu fil ko kuma Allah ya aje mashi ladan addu'a ta sai gobe kiyama kun gane da kyau yayi addu'a an ba shi ladan addu'a an aje mashi sakamakon sai gobe kiyama zai gani kaga ita ma ya ansa kenan ko wa imma an yusrifa anhu min as-su'i mithlaha ko kuma a sarrafan masa a juyan masa wato wani mummunan abu wanda ka iya samunsa sakamakon addu'a sai a juyar da abin ba zai same shi ba kun ga ɗayan abubuwa uku kenan ba wani musulmi da zai addu'a face an bashi ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ko buƙatar da ka roƙa a baka ko a aje maka ladan addu'a ka ko kuma a'a a ainihin wani abu can da baka sani ba mummuna da zai same ka Allah ya kawo maka da shi ta sababin wancan abin da ka roƙan ba a baka ba sai a kawo ma da wani bala'i nan ma an samu ko ba an ba ka ci gajiya addu'a ko baka ci gajiya ka ba wannan shine sannan haka hadisin wato wani hadisin banda wancan shi ma hadisin ubadat ne bin sani Allah ya kara masa yadda daga cikin abin da annabi ya ba su labari yake cewa wato ainihin ma ala zaharil ardi min rajulin muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin illa atahu Allah iyyaha Aukafa kafa anhu min as-su'i mithlaha ma ismin aukaɗi qadiyat rahimin annabi ke cewa ba wani musulmi da ke ban ƙasa. zai roƙi Allah wata bukata ta shi face Allah ya bashi abin da ya roka din kuna ganewa ko kuma ya kawo ya kawo mashi wani mummunan abu da ka iya samun sakwaton kwace saboda sababin addu'a din wana ganewa da kyau muddin dai bai yi roƙo ba yayin roƙon bai yi roƙo da abu na zunubi ba ko kuma bai yi roƙo na yanke zumunta ba roƙo da zunubi kaga wasu addu'a da suke babu ladabi cikin zunubi shine kai nihin ka ce kai ka roƙi Allah ka roƙi Allah bai baka ba kai kai abin ma kuma Allah baya son ka ne wannan laifi ne ana kyautata ma Allah wancan kuma ka fahimci wancan hadisi ba kenan da Allah ya karba maka wani mummuna abu ya kawo maka wanda kai baka ma san shi ba ya karba maka amma ladan ya aje maka a ka kuna fahimta da kyau saboda haka babu ladabi sannan ko kuma ka muna nasu ga Allah kamar yadda shi ma ya inganta cikin hadisi abi huraira mazo sallallahu alaihi yake cewa la yazalu wato ainihin yustajabu lil abdi ma lam yada bi ismin aw qadiyat rahimin ma lam yastajib bawa ba zai gushe ba ana karba masa addu'arsa muddin dai bai yuka da zunubi ba wajen roƙonsa ko roƙo na yanke zumunta ko kuma ainihin bai gaggauta ba kana cikin addu'a kawai sai ka tattara ka watsar ni na gaji ma abin nan ko aure kake nema baka samu baka ce kai ka gaji da addu'a kuɗi kake nema kasuwa har yau Allah bai ka buɗi ba kai ka gaji aiki kake duk dai wa'aran lafiya kake nema ka ce na gaji wannan muna na zato ne ga Allah sannan kuma ba shi daga cikin ladubba na addu'a ita addu'a so ake kai kai kai har lokacin da kake ganin cewa Allah ya biya maka ka, kuna ganewa da kyau domin ya zo a wani hadisin cewa menene ma ma'anar gaggautawa wato la yazalul abdu bi khairin ma lam bawa ba zai gushe yana cikin alkhairi muddin dai wato yana nan bai gaggauta wato addu'a cewa shi hayyo ba a karba masa bai watsa da abin da yake kai kai ita addu'ar kanta ibada ce duk sanda ka daga hannu ka roki Allah a daidai lokacin za a baka ladan addu'a kuma abin da ka roƙa ɗin a baka ɗayan waɗancan abubuwa da muka ji tunda annabi ya ce ba wanda zai addu'a face sai an ba shi ɗayan waɗannan abubuwa ɗin ana ganewa da kyau sai aka ƙara bayani sabai suka ce ƙalu wa kaifa yasta'jil waya bawa ne yake gaggautawa a addu'a shi قال sai annabi ya kulu kadi da autu rabbi falam yastajib li ni na ta roƙon ubangiji na bai ansa samu ba shi yasa ni yanzu na gaji na daina addu'a wannan rashin kyautata zato ne ga Allah rashin ladabi ne tsakanin bawa da mahalicci kuma ya saba wa sunnar manzo shi yasa kullun yadda ake so kai rika addu'a kamar yadda wani hadisin ya zo hadisin ibnu umar wato am amr bin al ko manzo sallallahu yake cewa al-qulubu awiyatun wa ba'daha aw'a min ba'din su zukata da kuke ganin su kamar wata jaka ce amma wasu zukatan sun fi rike wasu abubuwan fa iza fa iza sa'altumullaha ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinun ya ku mutane in za ku roƙi Allah ku roƙe shi kuna masu sakankancewa zai amsa musu kada ka tsaro kwala, tana raba kafa to ni dai bari dai in addu'a ko za a karba ko ba za a karba to bari dai abin ne yau abin sai kai ta yi gashi nan gari ya zafi haka baka kyautata zato ba ba ka da sakankan cewa baka kyautata ma Allah zato ba irin wannan ya saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka lallai sai mu kiyaye yan uwa sannan hadisi wanda ina ga ya dace mu karanta shi tun da yanayin da muke ciki wanda isa hadisi imamu ahmad ne shi ma hadisi abi huraira karkashin wannan ayar ibn kasir ya rufe wannan ayar da tafsirin ya kawo hadisin annabi ke cewa wato ainihin a falasatun la turaddu da awatuhum mutane uku ba a mayan musu da roƙonsu ba a mayan musu da addu'a su al-imamul adil shugaba adil wanda yake mutu wato adalci cikin wanda yake mu shugabanci baya zalunci kenan bai taɓa dukiyarsu kullum alkhairi yake neman masu yana neman alkhairi gare su duk da alkhairi yake zai lalubo ya kawo masu wani abu na shari zai kawo masu wannan shine adalin shugaba to irin wannan yi addu'a Allah bai mayar masa sannan wasa'imu hatta yuftir da mai azumi shi ma yayin da yake addu'a shi ma haka nan wannan addu'ar za a yi ta karfa masa har sai ya buɗi baki addu'a ga mai shan ruwa addu'a iri biyu ce da addu'a halin azumin kana cikin watan kai kamar yanzu kai addu'a Allah zai karɓa maka da kuma lokacin buɗe baki dukkan waɗannan lokacai ne na addu'a ba dan komai ba saboda shi watan Ramadana wata ne kun san da annabi ya bada bayanin cewa ana buɗe kofofin aljanna gaba ɗaya sannan a kukkulle ƙofofin wuta sannan manya-manyan shekaru a ɗaɗɗaure su sannan a sa mala'ika rika shelai na cewa ya ba Gilkai aqbil ya kai mai neman alkhairi zo matso kusa ka zo ka nema wa ya ba sharri ko aksir ya kai mai neman shari ta kaita ba lokacin ka bane wannan haka kullum sannan kuma a ta yanta bayi daga sun cancanci ukuba da azaba Allah ya fi musu yanta su kullum abinda Allah kike na cikin Ramadana shi yasa hasara ce Ramadan ya shigo ya fita baka abinda za a gafarta maka ba to daga cikin dacewa ya 'yan uwa wannan wata ne da za mu kuke da addu'a ina ta faɗa mana saboda abinda ake ce ma hazul fursa dama in ka same ta kaka bari ta wuce lokaci ne nan da sati in yazo sai ka ji watan ya zama saura yan kwanaki to yanzu ne muke da dama mu kewaita addu'a muna yawan istighfari muna yawan la haula wala quwwata illa billah muna yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'o'i manya manya jigajigai da annabi ke yi na musamman su ya kamata mu ke a cikin kwanakin nan saboda ko kun sani muna da bukatu masu yawa bukatu na individual kowane a cikin muna yana da bukata in kuma da wanda bai da bukata ya daga hannu eh ni dai ina da bukata kuma bana wato ainihin da da kyaftawar ido ba na cewa daidai da kyaftawa ido na wadata daga abin da ke wurin ubangiji kyaftawa ido kowane lokaci ina cikin tsananin bukata na rahamar Allah da gafarar shi da aljannar shi da kuma ƙasan nan halin da muke ciki Allah ka yayi mana waɗannan abubuwa yanzu ne tunda annabi ne ya ce mutane uku ba a mai da addu'a su wasa'imu hatta yaftir mai azumi har sai ya sha ruwa wa da'awatul mazlumi da addu'ar azalimi shi ma da aka zalunce shi in yace Allah ya saka mu to ita ma wannan yarfa'u Allahu dunal ghamam yawmal qiyamati Allah zai daga wannan addu'ar ya sa mala'iku su daga ta ta yi sama har ta keta wato giragizai ana ganewa da kyau wa tuftahu laha abwabu sama a buɗe mata ƙofofin sama Ya yaqulu bi izzati la ansurannaka walau da hin Allah zai ce ma wanda aka zalunta wallahi da buwaya ta da izzata da ɗaukaka ta zan taimake ka ko da tsawon lokaci ne ko bayan lokaci ne in ka gama an zalunci zalimi kamar ba bai sami wato sakamako daga ubangiji ba sakamakon na nan sai Allah ya saka mashi shi yasa kullum ka nisanci zaluntar wani gara ma kai a zalunce ka kana da zaƙi ko ka yabe ko kuma ka jira ranar sakamako mm. amma dai kai karka yi duka zalunce wani karka yadda saboda in yi addu'a a saka mai Allah ya ce komai daren daɗewa sai an saka mashi mm. ya jama'a sai mu kula da wannan aya za mu ga aya ce guda ɗaya amma aya ce da take cike da wa'azin gaske musamman dangane da addu'a kuma addu'a nan da dama wasu ya su wulakan da kansu ta wurin boka shi zai musu addu'a wurin dan bori wurin malamin tsubu, ko ka wulakan da kanka kai baka san matsayinka ba da annabi ya ce rubba ash'asa aghbara ko madfu'un bil abwa law aqsama ala allahi la abara wanda zaka ganshi kana ganin shi jikin shi kura haka ga yanan ba gyaran gashi ba riga mai kyau ko madfu'un bil abwa da zai zo kofa ana wucewa shi sai a datse shi kai ka sako riga ka sha riga kana mazurai kana zuwa sai a kauce ka wuce shi kuma an gan shi kai koma baya amma sai annabi ya ce lau aqsama ala Allah la abara da zai rantse tsakanin shi da Allah sai Allah ya faranta da shi ya ce wallahi yau sai an yi ruwan sama sai Allah ya samar da giragizan a yi ruwan dan kai kafara saboda ne matsayin da yake da shi a wurin Allah yasa ka kare na kanka wani da kake ganin kana ga karshen ta baka san me tsakanin shi da mahalicci ba kai kuma kana nan kana iya iya waka kana roƙon Allah ka rike Qur'ani ka rike sunna ka rike tauhidi sai ka roƙi Allah ya karba yasa kullum ake son addu'a ake cewa ku taimaka mana da addu'a saboda ba a san wa Allah zai karba addu'a shi ba Allah ya karbi addu'o'in mu da Allah ya ce أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نعم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم نعم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم الله ملوك تيتي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنهل التامكم الرفث شيني قسنت إيالي قسنت تجمالي an halatta muku kusanta iyalinku wato ainihin ko zuwa ga iyalinku kusance su a cikin dare ran azumi shine uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisaikum an halatta muku kusanta iyalinku a cikin dare ran azumi kusanta ta neman 'ya'ya kusanta ta biyan bukata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun su matanku tufafi ne a gare ku sutura ce a gare ku wa antum libasul lahun kuma sutura ne gare su alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya ce wato alim Allah ya san annakum kuntum takhtanuna anfusakum ku kun kasance kuna ha'intar kanku fataba alaikum yanzu Allah ya ɗauke muku wannan kuncin ya yi muku afuwa ya ne kuna ha'intar kanku kuna ƙoƙarin kusantar iyalinku cikin darere na azumi to Allah ya san haka yanzu fata ba alaikum wa afa ankum ya yi muku afuwa ya kuma ya ɗauke muku wannan wato kunci ɗin na rashin kusantar iyali a dareren azumi fal'ana ba shi ruhunna yanzu ku kusance su kusanta ta aure wabtagu ma kataba lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na ‘ya'ya wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al kuma al-abyadu min al-khayt al min al har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare na alfijiri duka ku ci ku sha halal ne atimmu siyama ila al sannan ku cika azumin ku in kun ɗauka. zuwa dare ma'ana sai rana ta faɗi kenan sannan ku sha wala hunna wa antum aqifuna fil masajid kada ku wato kun kusanci iyalanku kusanta ta aure ko kusanta ta hatta mubashara wa antum aqifuna fil masajid ala halin kuna masu yin tikafi cikin masallatai tilka hududullah wannan duka hukunce hukunce da aka faɗo a bayan nan dokokin Allah ne iyakokinsa ne wala ta ƙarabuha har ku yadda ku kusance su فذلك ya ci آياته nas haka nan Allah yake bayanin ayoyinsa ga mutane da hujjoji da dalilai la'allakum aw la'allahum yattaqun ko za su ji tsoron Allah su kiyaye wannan ayoyin su kiyaye dokokin sai su sami takawa ita kuma takawa ita ce take zama sababin shiga aljanna wannan ayoyi ko aya da muka karanta doguwa tana kunshe da hukunce hukunce masu yawa na farko dai banda waccan ayar wa iza sa alaka ibadi mun koma yanzu ana bayanin hukunce hukuncen azumi kenan kamar yadda ibn kasir yake bayani an gane da kyau to wannan ayoyi abubuwa ne kamar guda uku a ciki na farko dai za mu ga abin da aya ta buɗe da shi kawai an halatta maku kusantar iyalanku cikin dareren azumi kai da ji ka san an halatta muku kamar da an me kenan da an haramta kenan ko to shi yasa sai ya zama cewa wato hadisi ko in ce afar na abdullahi dan abbas da sauran sahabbai da dama sun kawo bayani da suka tattaro na magabata shi ibn kasir ya dunkula magana yake cewa abin da ya kasance da farkon musulunci ya kasance wato idza aftara ahaduhum idan ɗayan masu azumi ya sha ruwa na sahabbai innama yuhillu lahu al-aklu wash-shurbu wal jima'u ila salati isha iya abin da ya halatta ya ci ya sha ya kusanci iyalansa zuwa sallar isha ne auyana mu qabla zalik ko kuma kafin ya bacci kafin wannan kun gane ka'ida ci da sha da kusanta iyali duka ana yin su ne kafin a kwanta bacci Kina idan ka kwanta bacci to kuma koda za ka farka karfe ɗaya ne karfe biyu karfe daidai ba ci ba sha shi kenan duk iya abin da za ka yi na ci da sha da kusanta iyali kafin a kwanta bacci kuna fahimtar hukuncin haka abin yake wato ainihin famata nama a sallar isha حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة mai تسد ya riga يلقى bacci ko ya sallar isha ko daga nan an haramta masa ci da sha da kusantar iyali a wannan daren nashi nan kuma in ka riga ka kwanta bacci shi nan kamar kayi sahur kenan sai kuma ta ɗore ko kuma ta zance za mu ce kenan ko wajadu min zalika mashaqqatan kabira wannan sai sabbaba sahabbai suka sami mashaqqa tsanani da damuwa mai girma warrafatu huna huwa jima kalmar rafatu da aka kawo ana fassara ta ne da jima'i kai tsaye kun gane da kyau to daga nan shine sai bayanin ya sauka kamar yadda ya zo a nan wurin ibn kasir ya kawo a cikin hadisin bara yana hazi Allah ya kara masa yarda yake ba mu labari cewa ɗaya daga cikin wato ya kasance idan sahabi ya riga ya sha ruwa yai kuma ganganci ya bacci to daga nan za a sami matsala kamar yadda wani sahabi da aka sami irin wannan a zamanin manzo sallallahu ana kiran shi kaisu binu abin ko abin surmatu al-ansari wannan kaisu binu surma yake cewa kana sa'iman wa kana yawmuhu zalika ya'malu fi ardihi ranar da wani ya azumin kuma ya yi noma ko mu ce ya je ya yi aiki a ƙasarsa ko gona ce ko lambu ne ya dai sha wahala sosai da ya wato falamma hadara al-iftaru ata imratuhu faqat yayin da lokacin buɗe baki ya zo ya zo ma matarsa ya sha ruwa sai ya ce mata hal inda ke ta'am ko kina da abinci kuwa qalat la sai ta ce a'a walakin an taliqu faɗi laka sai dai yanzu zan tafi je nemo maka wannan abinci eh, daga nan fa galabat ko ainihu fanama kafin ta dawo ta kama abinci sai idan suka rinjaye sa bacci ya kwashe shi ga gajiya ga yunwa abubuwa sun haɗu abubuwa suka haɗu sai ne yunwa ga bacci ga kuma wahala an wuni tsaye sai bacci fanama sai bacci wajar imra'atu can kwatsam sai ga mace shi ta zo falamma ra'adhu na'iman qalat yayin da ta ganshi yana ta bacci sai ta ce khaybatul laka an ko animta kai tabewar ka yau kai bacci saboda ta san hukuncin ba ka ci ba kuma shi kai bacci kuma da kai bacci kenan babu ci kenan ko falamma tasafa naharu ghushiya alaihi da yayin da ya dauko ga yayi bacci shikenan hukunci na farko tun da kai bacci fa kuma ba magana Yau abin da ake ko ka je turawihi ka dawo ka ƙara mai yake ta, ya ƙara kofi ko ba san kofi ba <laughs> a kafin kai in ka sha ruwa ba kana zuwa gida ka dan ci abinci ka dan wanda zaka yi tarawih ba to an ka dawo tarawih shikenan he bacci he sahur me kake yi sai a dan kara go to shi yanzu gashi bai ma sami buɗe bakin mai kyau ba ba a abincin sannan bacci ya kwashe shi ya farka maimakon a ci abinci sai ta ce subhanallahi to kaga me zai sai ya dauki mai kinan dore wayewar gari da ya ɗau azumi fara na ta yi sai gashi ya sume kawai fa da ya sume fa fikira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba annabi labari ya fa sahabin ta canza halin da yake ciki daga nan fa nazala hazihi alaya sai wannan aya kwatsam sai ta sauka uhilla lakum laylata kuna gane yanzu aya uhilla lakum laylata siyamin rafathu ila nisaikum kun gane ka kaga nan aya abu biyu ta kunsa magana ne abu wato matsala ce guda biyu cikin aya matsalar hana kusantar iyali in dai aka bari aka yi bacci shi kenan kuma aka tashi ba magana kusantar iyali sai dai a kusance su kafin bacci matsala ta biyu ita ce me cin abinci to yanzu shi matsalar shi ya je ya sume sai aka saukar da ya saboda sababin wannan abu da ya kuna ganewa wato hilla lakum lailata siyam rafasu ila nisaikum har zuwa inda aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha yanzu magana cewa kai bacci ka farka ba sai dore wannan ta kau yanzu ku ta ci har sai farin zare ya bayyana da gare ku daga bakin zare to daga nan ne kina alhijir ya keto shi nan sai ku daina ci ko fahimta ga shi an gama da tsabiyar shi kenan to sai kuma waccan shi kuma maganan an halatta muku kusanta iyali shi kuma masu ruwaya da kawo asbabun nuzul suka ce shi kuma hadisin Umar dan Khattab ne wata rana shi ma sai je ya kwanta da iyalansa an gane da kyau bayan kenan isha kuma bayan an yi bacci kafin alfijir to dai wannan ya ɓoye dai amma sai zo ya gaya manzo sallam kaji kaji ya rasulullah abin da ya faru kuna ganewa da kyau to shi ma sai wannan aya ta sauka anzalallahu inda zalika wa hilla lakum laylata الصيام الرفث ila نسائكم yanzu an halatta maku wato kusantar iyalin kusantar ta aure a cikin dare dan azumi Ka ga sabubba biyu suka sabbaba bayanin ayar ko to amma wani aka fara warwarewa da matsalar kusantar matsalar yanzu kai inda kai ne aka hada maka matsalar biyu ga wancan magashiyar ko kuma yana ya zo da matsalar rashin cin abinci a yi ɗore matsalar shi da kuma a rashin bari a kusanci iyali a sa ka ce to wace matsala za ka fara warwarewa za ka fara bayanin abinci ne domin kana ga kai dai zahiri shine matsala ba ma Allah sai ya fara bayanin warware matsalar kusanta iyali kuna ganewa to da kusanta iyali ga mai iyalin halallin shi ne ga sunan gaban shi a ce daga shan ruwa babu in dai ka kwanta bacci shi kenan ai akwai matsala ko babu halallin ka ce ko kaga har sahabbai irin imani irin na su umar kan wanda aka ce ba su hada hanya da shaidan amma sai gashi ko suka ce ku yanga shi ce ya ganta a gaban shi ya kasa hakuri kawai ya auka mata kuna ganewa shine a can aka ce ainihin alimallahu allakum kuntum taftanuna ko Allah ya sani kuna ha'intar kanku a ɓoye kuna zuwa kusanci iyalinku to yanzu shi kenan fata ba alaikum wa afa Allah ya kyale ku ku je ku yi wannan harka halallin ku ne har zuwa kafin alhijir ya ceto, ko fahimta da kyau ku kaga an warware dukkan matsalolin bangaren kusantar iyali da bangaren cin abinci bayan an yi bacci duka ayan nan an warware mana su kuna ganewa da kyau sai magana ta uku a cikin maganar cewa ku ci ku sha har sai bakin zare ya bayyana daga me daga fari to shi ma a nan wurin an kama na hadisin abi hatim ko hadisin abi hatim mashhuri ne kun san shi wanda shi tunda da ya ji wannan aya cewa ku tukusha har sai bakin zare ya farin zare ya bayyana daga baki a cikin hadisi aka ce shi ne sai ya ɗauki ainihin wato zare guda biyu da fari da baki sai ya ɗauka ya sa ƙarƙashin filo ɗinsa yana yin sahur yana dan lekawa zai iya gane farin daga bakin ko sai haka ya ce bai daina ci ba har sai da ya ga farin zariya bayyana daga baki sannan yake ce amsaktu sai na kame na daina ci falamma asbatu dauki ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da gari waye sai ne maza na je wurin manzo fa kabartuhu billadhi sanatu na je na bashi labari ya rasulani fa ayan nan da Allah ya sauka ni fa ka ji abin da na jiya bakin zare na samu lafiyayye da bari na hada na aji na je kusa da ni ina cin abinci ina duba kayana kamar irin da mutanen kawai ko a an ce su mu ba za mu daina ce sai mun ga kiyashi yanzu da Allah kiyashi da shi gangan ganshi ina jin ai ba hudu alfijir ba sai ga ya wani ko eh haka za su dan ta danna abincin su har abin nan to shi ma wannan sahabi ne fa na manzo babban mai matsayi hatim ko wato adi bin hatim da annabi da ya gaya ma annabi wannan magana faƙada sai ya ce inna wato zai ke cewa lallai inna wisadaka idan la'aridun ma zalika bayadun nahari min sawajin lai ya ce kai amma filan nan naka kato ne yanzu har zai iya toshe abin nan kenan bakin fayan zare daga baki duk zai iya tsare su Hmm? wannan dilo naka babban ya ce ai abin da ake nufi shine bayadun nahari min sawadin lai hasken wani da yake farawa ta hanyar guduwa alfijir shi ake nufi daga duhun dare wanda aka bari shi ne ake nufi hasken yini da yake farawa ta hudu alfijir alfijir iri biyu ne ko kamar da inganta cikin hadisi akwai na gaskiya akwai na ƙarya alfijir na ƙarya shine wanda yake fitowa amma tsaye haka ya sama can kuma saman sai yanki shi yake ce ma wato alfijirul kare sannan akwai kuma na gaskiyar shi kuma da faɗi yake fitowa haka daga gefe gabas zuwa ɗaya gefenta to zai taho sama shine ake ce ma alfijirul sadiq to wancan na ƙaryan bai hana ci da sha kamar kiran sallah wato waye ne abdullahi bin um ah, kai bilal ne ko kiran sallar bilal bai hana ci da sha na biyar ce kun ji kiran sallar bilal ku ci ku sha sai har kun ji kiran sallar abdullahi bin um shine baya kira sai ya ce asbata asbata alfijir ya yi sannan ya tashi kira dai shi makaho ne wancan bai hana ci bai hana sha kenan kuna ganewa da kyau ko kaga anan wurin abin da ake nuna mana an halatta mana mu ci mu sha har kudu alfijir kun gane da kyau ai ka nuna wancan sahabi malamai suna ƙara bayani cewa kenan idan sahabin manzo wanda ya san larabci za a saukar da aya a gabansa ya karanta ta bai fahimci ta ba sai da je manzo ina gani ga kai mu ajamawa ba larabawa ba larabcin sai mun koya ka ce kai da kanka kai ne malamin kanka ba ka da malami malami kullum ana so ta bangaren malinta har ma sanadi ya kamace zama kana da shi na yi karatu wurin malam wana malam wana wurin malam wana malam wana har a tafi zuwa ga manzo sallallahu inda hali ko ta da kyau sahabi ya karanta aya bai gane ba ya dauko bakin zare ya hada sai da annabi ya mushi bayani to shi yasa ya jama'a dole mu je makaranta a rika mana bayanin ayoyi da hadisai na manzo sallallahu ya annabi ya bayanin su ya kuma sahabbai suka bayanin su in ba haka sai mu auka cikin babban rami wajen fassara su ko kuma wajen fahimtar su da wannan ne wasu ka halaka yanzu wanda suke daukan makami da cewa za su yi jihadi su za su kafa daula ta musulunci hadisai da ayoyi suke karantawa a baibai ba a daidai ba wanda suke cewa qur'ani kadai ba ruwan su da hadisi ayar suke karanta ta abokare ba su fahimce ta ba shi yasa dole sai ka zama kana da malami ko malamin wanda ya san menene qur'ani da sunna wanda kuma yake mai tsoron Allah zai fassara maka su bisa gaskiya ba bisa san zuciyarsa ba Allah ya tsare mu daga son zuciya hadisi wato na muslim yana nuna mana wato ainihin a yin sahur kenan yan uwa yana da me yana daga cikin suna ta manzo sallallahu ta annabi ke cewa bambancin azumin mu mu da wanda ba mu ba ahli kitabi kenan shine cin abincin sahur ba daidai bane kai kwanciyar ka ka ce kai daga nan ka dore shi kenan ba ruwanka da sahur annabi ke cewa al'umma ba za su gushe ba suna cikin alkhairi majinje suna yin sahur kuma suna gaggauta buɗe baki sannan kuma suna jinkirta safar ɗin abubuwa uku a gaggauta buɗe baki an gane da kyau sannan a jinkirta shi kan shi sahur sannan kuma shi sahur ɗin kan shi a yi shi muddin al'umma suna wannan ba za su gushe ba suna cikin alkhairi Allah ya samu dace ayoyi hukunce hukunce da ke cikin ayoyin suna da yawan gaske sai dai a nan gurin za mu tsaya don mu karanta ainihin abin da ke cikin aya mu daɗa fahimta su ko in muka koma cikin aya in banda wani abuwa da muka rore guda biyu ai akwai wasu abubuwan ko mun warware abubuwa guda uku zan ce maganar sababin saukar aya ɗin da kuma me maganar bakin zare daga fari duk mun gane wannan ko da kuma an yi abuwa iya kusancin iyali duk an gane wannan fal'ana ba shi ruhun na wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayr al-abyad من الخيل khayl من الفجر ثم al-fajr thumma الليل كتك ila al-layl ku cika azumin har zuwa dare shine cika azumi zuwa dare shine sai rana ta faɗi yan uwa ya ake gane faɗuwar rana shine gurubin ta idan kana wurin da yake falale ba dutse ba bishiyoyi ka hangi idan ka zuwa yamma baka hangi rana ba ta bata shi yake kira gurubi ko fahimta da kyau kamar yau kana wani filin Allah inda ba gidaje ba komai wata sahara ce kwance ka hanga yamma ka ga rana ka daina ganin ta ne shine gurubi to yau da dama ba mu da wannan sai ake makalewa da wannan ilimi na falaki ko da rana za ta faɗi kaza da kaza minti kaza to shi ma ana ana ta'awuni da shi tunda muka ce yanzu nan ladanin yau yau sai ya ga faɗuwar rana wannan gidajen na nan gaba ya zai da su kuna fahimta da kyau to shi yasa sai shari'a ce da wannan afuwa din sai a duba tun da wannan masu tsara shi ba bisa son zuciya ba ne ilimi ne shi ma yardaje sai a ga yau daidai nawa rana za ta faɗi kila za ta faɗi da minti nawa ne yau hamsin da uku ga hamsin da uku in ka duba rana ta faɗi shi kenan daidai tana faɗuwa na so a gaggauta har ka ce a kai saboda tsoron Allah sai ka dan ƙara garin ya ƙara duhu wannan ba tsoron Allah bane rashin fahimtar sunna ne kuma lada za ka rasa alkhairi mai yawa zai tafi kamar yadda na gaya muku hayo muna fama da wannan matsala a ƙauyukanmu za ka je ka ga kawai ba su shan ruwa da wuri mun taba shan ruwa a wata tasha a wata karamar hukuma ta shafa ta karamar hukuma amma kai ta kallon mu zira mana ido ake ce ga mujrimai kawai to dan me in ba haka me abin kallo wallahi duk kallon mu ake ce a wurin sai da muka gama shan ruwa muka ta da sallah zuwa can ma mun kusa gama sallar sannan su suka fara shan ruwa duk wannan alkhairin sai rasa shi to shi yasa ya jama'a muna buƙatar ilimi mu tashi mu karatu mu karanta da al'umma mu bini da ƙauye da wannan ne za a yaye jahilci a koma kan abin da yake shine daidai wani bangare na ayan nan shine wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masajid kar ku kusanci iyalinku kuna cikin halin itikafi a masallaci in mutum yana itikafi gaba daya ba wai sai daga wato ba sai da rana ne aka haramta mashi jima'i wato jima'i ba har da ba sai da daddare ba kawai am ina nufin ba sai da rana ba lokacin azumi har da daddare in dai kana yi tikafi haramun ne ka je ma iyalinka kuma wannan tunda ai mun jin azumi kaɗai kake zaka je musu daga shan ruwa har alfijir ko don kana yi tikafi gaba ɗaya 24 hours da kake ba magana kusanta iyali shine nan ake faɗi a nan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid kun gane da kyau amma ba a hana su kawo maka ziyara ba a masallacin su kawo maka abinci su maka wasu hidindimu din kamar annabi yana mika kansa ta windo Aisha ta taje masa gyara masa kansa Safiya ta kawo masa ziyara yana itikafi har ya je ya raka ya raka har zuwa inda za ta tafi zuwa gida har wasu yara biyu suka gaishe na sahabbai suka garzaya da gudu ya kira su ce ku zo ku zo mata ta ce safiya daga nan malamai na ibnu kasir ya kama gana yace ashe ya halatta duk inda za a yi wani abu na tuhuma ka kai bayani duk inda wata tuhuma za ta zo yana da kyau kai bayani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira su yace mata ta ce suka ce subhanallah gaskiya tabbata ga Allah ya za ai ba za mu taɓa tunanin kuma ba da ce a shedan yana gudana jikin dan adam magudanar jini zai iya wasa da zuciyar ku je halaka ku ko kaga idan manzo zai bayani kai waye kai idan yanzu sawa da za a tuhume ka ba za ka zo da kai bayanin su ba da dama abin da ke halaka wasu kenan hatta harkar da'awa dan kana da'iya ko shugaba abubuwa na al'umma ba za a zauna a bayanin su dalla dalla ba daga nan za a fara tuhumar ka malam ya ci kuɗi malam ya danna kaza malam ina kaza ina kaza amma komai ya zama karara Allah ji kamala bakar gumi shi yasa har ya rasu ba wanda ya sai tuhume shi cewa ta fandala wani komai zai bayani wanda ba zai ce ko kai can su can su je sai da zasu a kai ma kungiya kaza a ba su shi kenan saboda me ya kubuta saboda da ka karba ka ce kai ne to fa za a yi biki da kulli Allah ya sa mu gane kaga duk karkashin wannan hadisin ibn kasir ya fitar da waɗannan kunce kunce din sannan sai aka ce tilka hududullah waɗancan bayanai duka dokokin Allah ne kada ku yadda ku keta su sai Allah ya ce fala ha ba ce falata ta duha ba kada ku keta sa karan ma ku kusance su malamai suna cewa siyaki na karka kusance a laifi ya fi ƙarfi kan karka rashi shi ka ma zo kusa ba haka aka ce mazina ko ba aka ce ba eh kar ma kusance ta eh falata karbuha innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to haka nan su ma nan karka kusance abin matarka ce kana azumi ka ce za ka kusance ta kuma gashi kafi to kila ka auka mata kuna ganewa da kyau a'a duk abin nan da aka faɗi doka ce kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun aya ta gaba mai Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعم Allah madaukake cewa la تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku da dabanna ko bisa banna wa tudlu biha ila al hukam haka nan kada wato ainihin ku rika kusantar da dukiyoyinku zuwa ga mahukunta ta hanyar rashawa kenan shi ma ku ci dukiyoyinku ta hanyar rashawa kenan ku ciyar da su ga mahukunta ta hanyar rashawa kar ku wannan Allah ya ce litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi domin ku ci dukiyoyin wani bangare wato ainihin na mutane bil ismi bisa zunubi bisa sako wa antum ta'lamuna alhali kuna sane karfi da ku wannan wannan aya ibn kasir ya kawo asar na abdullahi dan abbas yake cewa abin da ya kasance shine wato abin da yake faruwa kamar imam bukhari ma ya fitar da hadisin muslim ya fitar da shi hadisin ummu salama take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ku saurara inna ma ana basharun wa inna ma ya atini al-khasm annabi ke cewa ku saurara ni mutum ne ina da bashariya yanayi na yan adantaka ni ma saboda me wani cikin ku zai iya zuwa man da rikicinsa ya kawo ƙara bala alla ba'dukum an yakuna alhanu bi eh, hujjatihi min ba'din tayu wanda ya kawo ƙaran nan wato yana da zaƙin baki da iya magana wajen bayanin hujjojinsa sama da wanda ya kawo ƙaran ɗin saboda haka fa'aƙazi lahu sai in masa hukunci da abin da na ji na bayanansa da daɗin zancensa wato saboda haka sa nabi ce faman qadaytu lahu bi haqqi muslimi duk wanda na ɗauki wani haƙƙin wani musulmi na bashi ne masa hukunci ina gani shine gaskiya abin da na bashin fa inna ma hiya qidatun min nari wannan wani yanki ne na mulmulan wuta na ɗauko na bashi falyahmilha ko ya karba ya ɗauke ta au a ya ce ko kuma liyabara'a ko ya bata wannan hadisi da ibn kasir ya kawo yana so ya fassara wannan aya akwai abin da ake ce marashuwa cin hanci ka ɗau magana a kai ta kotu kai ne da laifi amma idan aka bar maganar yadda take kila kai din nan ga laifinka wancan shine firi mai gaskiya to sai ka je ka ba da wata dukiya kana sana kai din nan kai ne ba mai gaskiya ba sai ka mika ma alkali cin hanci kenan dan ya juya magana ya baka gaskiya to shi in ta hanyar cin hanci kenan ko kuma a ta iya magana zaƙin baki da iya magana shi wancan ba ƙauye ne bai san yadda ake magana a kotu ba ya firgici ya kasa bayani alƙali ya ga kamar bayanin ka ne gaskiya ɗau wannan haƙƙi nashi ya baka shi a iya abin da ya daidai ya domin ishtihadi ne. to shine na annabi ke faɗi a cikin kuwani zai zo da bayaninsa ya yi bayani ya fi iya zaƙin magana in ɗau haƙƙin wani in bashi to ko ya karɓa ya karɓa ya sani ya ci wuta ko ya ƙyale tun da ba haƙƙinsa ba ne domin nima mutum ne idan annabi ya faɗi wannan haka dukkan alƙalai su. duk hukuncin da alkali ba bisa ganganci ba bisa shi zahirin abin da yake ga ita ce gaskiya amma hukuncin da ya ya dau hakkin wani ya ba wani kai da aka ba ka san mana ka bane abin da ya kamata ka fito biyu ka ce a'a shike da gaskiya alkali a ba shi kai shi kuna ganewa in ku ka karba annabi ya ce wuta kaci gobe kiyama za ka bayani wannan kinan to balle ina ga wanda ya je ya kai cin hanci ya kai cin hanci a ɗau hakkin wani a bashi ko kuma wani laifi da yake a ke masa hukunci saboda ya bada wani abin nan shine cin hancin da Allah ya tsine ma masu yinsa da mai karba da wanda ya karba da wanda ya rubuta dukkan su sai Allah ya ce wala takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakankanin ku da banna wa tudlu biha ila al hukami ku rika kokarin matsar da su dukiyar ku kai ta wurin hukuma masu hukunci yan sanda ne alkalai ne wata kotu ce wata efcc ce kowace ce ku kai masu litakulu fariƙan min amwalin nasi bil ismi don ku ci wani yanki na dukiyar mutane bisa saƙo sai Allah ya ce wa antum talamu duk mai ba da cin hanci don a bashi haƙƙin wani ya san abin da zai karɓa ba na bane shi yasa Allah ya ce wa antum talamu alhali kuna sane duk wanda ke ba da cin hanci dan a ɗau haƙƙin wani a bashi ya san ba haƙƙinsa ba ne shi yasa Allah ya cika ayyana da cewa an cuta alamu ya jama'a yau muna cikin wannan yanayi ya kasance hadisin da ya ƙara mana koshi wato ainihin abu a ibn abiya ba ibn abi talha yake cewa daga abdullahi dan abbas ha zakir rajuli yakunu alaihi malun wa laysa alaihi fihi bayyana wannan aya ta sauka ne akan mutumin da zai zama rikici ya kai shi kotu dukiya tsakaninsa da wani ta haɗa su wani ya karɓi dukiyarsa kuma bai da shaida da zai ce wani ya karɓi dukiya ta ga shaida nan kuna ganewa fa yajhadul mala sannan wanda ke dukiya ke hannunsa shi kuma sai ya musun dukiyar wa yukhasimu ila hukam sai rikici ya kai su zuwa gawa zuwa ga hukuma ko alƙali ko ina ne duk inda dai ake raba hukunci wa huwa ya arifu annal haqqa alai shi kuma wannan da ya kiɗan wanda duke ke hannun su shi ya san haƙƙin nan na wancan ne ba nashi bane muna ganewa da kyau amma shi wanda ya bashi dukiyar bai da shaida ba shaida ba rubutu wasu yanzu ana wannan ko an ce wani akwai wani mai irin wannan wata da irin haka ta faru an ce irin larura ne ya samu dukiya ce ma tsudu tashi a hannun wani ba rubutu ba shaida da aka zo wancan din ya mutu shi ne zo wurin yan suka ce su ba ruwansu ba sani ba kawai sai farala ya same shi ban sani ba su ba ruwansu su bai ce mai akwai dukiyar wa in ka a hannun mu ba har wannan musiba ce rashin ba rubutu ba shaida to wannan shi tun yana da ran da ya ga abin sai ya kai kotu kuna ganewa to da aka kai kotu wa huya lama annahu atimun akilul haram shi ya san mai zunubi ne mai cin haram ne amma tun da ya san baya da iya ba zai iya kawo shaida ba ba wani rubutu in ya musa ta gani mai alkali zai ce mai zai to shi ya rantse kawai shi ke da rike dukiya to tun da ya san dama banna zai ci ai zai rantsa ko ba zai rantse ba ko shi ne nan Allah ke cewa la ta kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun ba yadda ka iya ba yadda za ka yi shi kenan sai mai shari'a ya miƙa mashi ibn kasir da ya gama bayanan sai ce fadallat hadhihi al karima ayan nan mai girma ta nuna mana wa hadal hadis hadisin can da na karanto mana hadisi ummu salama kenan yace dukkan su biyu nan sun nuna mana ala anna hukumar hakimi la yughayyiru shay'a fi nafsi al-amri hukuncin mai hukunci alkali baya canza wato al'amari yadda yake eh fala ya hillu fi nafsil amri haraman wa huwa haram baya ɗaukar haramun ya mai da shi halal kuna ganewa wala sannan wala ya yuharrimu halalan wa huwa halal kuma hukuncin alkali baya iya haramta abin da yake halal ina nan a matsayin shi na halal wa inna ma huwa mulzamun fi zahiri a a hukunci na ne na lizimtar abin da zai lizimta fa in tabaka fi ma fi ma nafsi ko fi ma nafsi al-amru fa zaka wa illa falil hakim ajruhu wa ala al-muhtali idan alkali da ya hukunci hukuncin sa ya dace daidai da yadda abin yake haƙƙin ka ne ya ɗauka ya baka shikenan ka ga hukunci ya daidai idan da ya istihadi shi an rikita mai al'amura shi ya yi istihadi shi to yana da ladan istihadi kai kuma da ka je ka rikita abu da ka ci dukiyar wasu laifi na kanka amma hukunci na ne da yake hukunci alkali bai halatta haram bai kuma haramta halal kun gane da kyau Idan ka kasar haka ya kawo sai ya kawo wannan aya ƙara bayanin ta saboda haka sai mu kiyaye yan uwa kada ka yarda da haƙƙin wani ka je ka ba da wani abu a baka duk abin da ba naka ba kada wani ya baka dukiya ku yi business tare ku yi sana'a tare bisa amana kila da ma takardar me daga ba ka zo kai musu duk wannan cin dukiyar wani ne da banna kada wani rikici ya kai ka kotu da wani ka ce za ka ba alkali wani abu dan a ɗau haƙƙin wani a baka idan kai ayan nan za ta hau kanka kuma musiba ce babba Allah ya tsare ne Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla na'am قل هي مواقيت للناس والحج نعم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم الله ملوك يتي يسألونك عن الأهلة سنة تنبيرك جمد جنجل وتا قل هي مواقيت للناس والحج كتير مصر شي وتا da ke nuna lokacai na mutane na ibadar su da faɗi su sannan kuma yake nuna masu lokacin aikin hajji walaisal birru bi an ta'tul buyuta min min zuhuriha har wa yau ba aikin da'a bane ba daidai ba ne ku rika jema gidaje ta bayansu min ha ta bayansu walakin nal birra man aikin da'a shine wanda ya ji tsoron Allah ya tafi da komai bisa daidai wato buyuta min abwabiha ku rika zakke ma gidaje wato ainihin ta kofofin ba ta bayan gida ba wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah tabbas za ku sami rahota za ku sami dacewa wannan aya ita ma akwai abu biyu cikinta na farko dai kamar da Abdullahi dan Abbas yace ce sa'alan nasu rasulullahi anil ahilla mutane ne suka zo suna tambayar annabi game da jinjirin wata ya yake ma'ana za su gan shi ya fara dan zirit ko ta kirma yana karuwa yana karuwa har ya cika yana ahilla har ya zama badal badar shine in yi cika ɗin na sunan shi Bada. sannan ƙamar kuma duk kokon nashi ake ce makama to yana nan kuma sai ta raguwa ya ta raguwa ya sake koma dan zirge shi to su wannan wannan ilimin na abin nan shi suke so ya nabi musu bayani kuna fahimta to shi kuma annabi sai ba su amsa abin da malamai suke cewa uslubul hakim in ka tambaya tambaya da nake ga karkashin amsa ba da wani amfani sai in kyala baka wani amsa sai in baka wata amsa da za ta amfani ka karkashin tambaya to shi irin wannan annabi masu yau a zuwa yi maka bayanin ya aka yi yasa wata ke fara jariri ya yake koma babba wannan ilimin in har ka mutu baka san shi ba Allah ba zai tambaye ka ko zai tambaye ka ya yasa yake faruwa me yasa babu ilimi ne da bai da alaka da ibada me yake da alaƙa da kyau wanda zai amfani ka shine annabi sai ya ba su amsa fa wato fa nazala hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka yas'alunaka anil ahilla suna tambaye ka game da jinjirin wata shi su wannan yadda yake zaka masa bayani to sai Allah ya ce a'a a ba wannan zaka ba su amsa ba kul ka ce musu hiya mawaqitu lin ai shi wata da kuke ganin shi nan jinjirin nashi da ya girma ya koma karami ya fata ya sake ku sake kama wannan mawaƙi tunelitas lokacin yake nuna na mutane ya mace zaushe za ta fara al'ada ga wata nawa ga wata take fara idda za ta yi nawa ga wata ta fara aure za ka yi ga wata nawa ga wata za ka yi shi kuna fahimta da kyau duk wasu al'amura naku na ibada wannan shi yasa da watan haka yake sarmadan kullun katan nan da shi kullun haka yake fitowa to za ku yi lissafi amma ya fara ɗan ƙarami sanda ya fara jinjiri kenan ku ce yau ɗaya ga wata yau ku ta gani na ƙari girma kai da ganin shi ya kai irin bakwai ɗin nan zaka ce a yau ai watan ya kai kaza da ya cika daren sha biyu sha uku sha hudu sha biyar kana gani zaka ce wata ya nawa to kaga wannan yana da alaka da wani abu na ibadar ku sannan wal hajj yana da alaka da lokacin ku na aikin hajj domin alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji wasu watanni ne sanannu ko ba ka Allah ya ce ba an ware su sai a su inda za ka yi a wasu ba su ba shi kenan sannan ga azumi shi ma shahar ramadan allazi ka ga ga azumi shi ma yau inda za ka yi tun can a sha'aban ka ka ce ramadan ka Allah zai karba a'a ba za ka yi ba da mu sai nan gaba shawwal ya kama za ka yi za a karba ka ga shi watan ne tun dalin shi na da alaka da wani lokacin da ibadar kuna ganewa haka nan mace iddata haka nan aikin haji duk abubuwa daban-daban to sai aka ba su amsa abin da zai amfane su daga nan aka karantar da masu karantarwa yau wani ya zo maka tambaya da ba ta da wani amfani a ƙarƙashin ta ka hango ta amsa da in ka ba shi zai amfana sai ka jingina waccan ɗin sai ka ba shi amsa da za ta amfane shi har sai yanzu suna yin wannan tambayar ko sai ka na tambayar da yaya babu shi ta haife shi sai za ba ka amsa ya ta haife ka ko da an sani aka baka amsar da ya yi amsar tambayar zai baka amfani ko zai baka ba yanzu abin da zai amfane ka dangare ka san haƙƙin baka a kanka ko haƙƙin ta da za ka bata ka samu ka kuma ka shiga aljanna sai a baka irin wannan amsa amma ya ta haife ka ko tsofaffi da aka haife ka akan gidansu ka je ka tambaya in sun baka amsa bani jin tana da wani amfani kuna fahimta da kyau to shine anan annabi ya musu Allah ya ce wa laysal birru da an ta'atul buyuta min zuhuriha bangare biyu na aya shi kuma shi ma kamar yadda hadisi ya zo hadisin abi huraira wato sababi abin da ya kasance shi ne. ko kuma kafin shi za mu iya ɗauka asar wato na ainihin abil aliya abil aliya yana cikin manya-manyan masu tafsiri a garin madina kun gane da kyau da ya shahara to shine ya ruwaya yake cewa ai abin da ya faru balaga na annahum qalu ya rasulullah lima khuliqatil ahilla wannan shi muka gama bayani ko wannan nake son ka mana saboda lokaci magana na ɗaya bangaren me yasa aka ce ba da a bane ku rika zo ma gida ta bayan gida ku rika zuwan ma gida ta kofarsa shi kuma abin da ya kasance shine kamar da bukhari ya riwaya a cikin hadisin a cikin sahihinsa hadisin wato ainihin ubay wato ubaydullah bin musa yake cewa Isra'il an abi ishaq an bara hadisin bara ne bin azim qala yace kanu idza uhrimu fil jahiliyyati akaw al baita min wato lokacin jahiliya ba na sha gaya muku su suna da awar su ma suna ta gina na ibrahim ba har ma suna haji irin nasu da yadda suke dawafin su tsirara da taba gumaka da waye to wai in za su zo su ihrami sai su yadda suke yi in ka riga kai ihrami to ko da za ka dawo gidanka to kuma haramun ne ka shigo gidan ta kofa gida sai dai ka zo gidan ta can kofa gida a ta bayan gida dama kuma su larabawa suna da al'ada ta yi ma gida kofa biyu ga main gate kofa ta gaban gida to can kuma bayan sai ne hanya saboda harkar yaki wadda za a rarumo a taho ita za ta fi shi ko an ce yan siyasa musulman suna irin wannan ko eh, eh, nan ga nan yan maula sun zo can kuma ya ce kofa ta baya suna nan suna ta jira ya shanya su shi kuma ya fi ciyar da harkar Allah ya sauƙaƙi to irin wannan ne aka hana su aka ce a'a ku yanzu musulmi wancan al'ada ta jahiliya ba ruwan ku da ita duk sanda za ka zo gidanka ka zo tun gaban gidanka kar ku zo ta baya wannan alama ce kamar ta munafunci cewa za ka shiga gidanka sai ta baya kamar farawo a gidanka ne ko naka ne kai ne mai gida shine sai aka soke wannan hukuncin Allah ya ce wa laysal birru da an ta'tul buyut min zuhuriha ba da'a bane ba birru bane ku rika zo gidajen ku ta bayansu walakin albirra man ɗa'a shi shine wanda yake tsoron Allah kun ga can da muka karanta a nan laisa birra an tuwallu karanta wani mana mu asiya ko a rishen aya aka faɗi takawa aka dubi nan kawai da aka tattare abin aka ce walakin albirra man ittaqa ku dubi qur'ani ne usulubin qur'ani wani wurin a maka tafsiri wani wurin a baka abin a ture kawai da'a shine wanda ya ji tsoron Allah in kana da takawa shine imtisalu awamirillah wasu nabi nawahihi kai ne mutaki to aikin da'a kenan yace mane taka sai Allah ya ce wato ainihin wa tu min abwajiha rika zakke ma gidaje ta kofofin su ba ta bayan gida ba kun gane da kyau Ba ga kamar an rushe wancan hukunci kenan ko kuma har yau haka ne gaskiya in ba muna hukunci ba ba dalilin da zai sa ta bayan gida kullum zaka rika shigo gidanka ko iyalanka ma cewa aka ko tafiya kai ka gaya masu wato karka zo masu cikin dare manzo in ya tafiya dare masa da da ba waya sai ya kwanta masallaci sai gari ya waye karasa gida kar ya zo ya sami iyalansa sun wani yanayi mara kyau ko iyalanka to yau zamanin waya ne sai ka bugu waya ni nan na taho ina jin ma lokaci kaza kila za mu iya isowa ka gama ta ka sai ta kintsa ta shirya dan ba ba ba abin farin cikin ka bane ka zo ka tarar da matarka cikin wani yanayi ko da na rashin tsafta ko ɗaki babu tsari gida babu tsafta can bata gyara can ba ita kanta ba, bata kimtsa kanta ba babu daɗi ko baka taimaka mata ba amma kai mata waya gane nan lokaci kaza zan iso kaga abubuwan da za maka da yawa ta fara shirya kanta ta shirya maka ɗakinka ta shirya maka gidan duk wani abu da 'yan ka zo kai sallama za ka ji daɗi 'yan matar arziki ce da take da ilimi abin da za ki kina ka ga zuwa ka zo mata digina karkashin ku zo ma gida ta kofarsa amma kawai zai dai kwatsam ka zo kai sallama firgici cikin firgici ka ganta ka ganka kwatsam ka saba mu sunnar manzo sallallahu kuma wai kai kila hakan wai so wai da gangan kake dan ka kama shi da laifi to ko ka kama shi da laifi wannan laifin ba laifi bane dan ka saba mu shari'a kai ma an fahimta da kyau ku ku zo ma gida ta gaban gida ku sallama a san kun iso haka ake so a dukkan komai wa fil buyuta min abwabiha Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagora ba san ko ya riga ba za ku sami shiga ba za ta samu ko sai karshe da Allah ya ce ta kullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah amma ne ku za ku sami takawa ku za ku sami rabauta kullun ta yan uwa ita ce imtisalu awamirillah wa shinabi nawahihi Kai duk abin da Allah ya ce kai kai iya iya waka ka kwaikwaya shi kai abin da kuma Allah ya hane ka da manzo ka gisanta wannan ita ce takawa imtisalu awamirillah wa shinabi nawahihi Allah ya ba mu ikon takawa Allah ya ba mu ikon jin tsoronsa ina ga ayar gaba ita ma suna da ɗan nasu bayanan muka ce za mu shige su lokaci ba zai ba mu dama ba sai mu tsaya nan abin da ya rage tambayoyi sai mu karasa da shi Allah ya mana jagora Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon wannan addini shekara talatin da takwas da ta samu miji ba har yanzu saboda maganar muskokai da take fama da suna aljanu amma yanzu allah ya taimake ta ta samu sauƙi. tana roƙon malam da yan uwa su ta addu'a ta samu tsayayyen namiji to amma malam ta samu wata larura wanda an je asibiti suka ce sai an mata operation dama an yi operation ɗin ba ta da aure ciwon mai sake damuwa to wanda ne dalilin da yasa take roƙon malam da yan uwa akan a taya ta addu'a Allah ya bata mai dangane da ke to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma na farko wanda ya ce a taya a uwansa da addu'a Allah ya ta mashi shi ne Ibrahim Baiwa wanda tsohon kwamishina kuma da aka ce ne na garin nan bai da masallaci sai nan dan yake sallah ko yaushe shi ne ke man waya cewa da kuma sallah mai da suwa ce yi uku ne to a an jana'iza an kai shi makamarta yake neman addu'ar ku Allah ya ta mashi amin wasu ya shakiki Allah ya yaki masa jinya da aka sha a kan shi Allah ya basu da jinya shi kuma Allah ya sa ta zama kamar a gare shi ko kuma Allah ya sa mu imani ita kuma na yar uwa da take neman addu'a ku duka yi kun ji lalurorin ta da bukata ta Allah ya yaye mata larurarta kuma Allah ya bata miji na gari Allah ya kawo mata miji na gari Allah ya bata lafiya Allah ya bata mijin aure na gari sana wannan wani ba take cewa ita mata na neman addu'a ah, wata matsala da ke tsakaninta da mara mahaifinta a kan tsoron haɗuwa da Allah tana neman addu'a da Allah ya yi mata Allah ya gafarta mata. Amin. wani wanda yake cewa wani wace ce kudanga sannan kuma kowa zai iya mallakar kudanga a shi ya ke nan ina to kudanga ita ce wa lokacin da ake yaki na musulunci tsakanin rundunar ta musulmi da jagoranci na musulmi da kuma na kakirai a je a kira su zuwa musulunci in sun ki karɓa sun ki ba da wato jizya har sai ta kai an gwabza wannan gwabza aka gwabza aka sami dukiyarsu ita ke kira ganima matansu kuma aka kama su ake kira bayi mata mazansu kuma fursunoni su ma duka bayi su ma bayi ne kun fahimta don an dawo sunansu ganima akan zo a raba waɗannan mata a matsayin ganima kai da kake cikin sojoji mayaka za ka iya samun ɗaya ko biyu ko abin da ya sama da haka wacce ta samun nan sunan ta baiwa a wurinka kana da zafi ko ka sa ta ɗaka abin da bawashi ke sa ɗaka ka sa ta ɗaka ka riƙa kwanciya da ita amma ba ta da kwana abin da ake nufi ba shi da kwana ba ka raba musu kwana da matanka dan matanka ƴaƴa ne ita sai ka gida ma za ka kula ta an fahimta da kyau to in ta yi da kai sunan ɗan nan ummu balada kai tayi ɗan da ka haifa jerar da ka da su shi ke da ta yanzu saboda ɗanta ba zai zama kuma ta saboda ita ta ta tana bauta ba shi ke nan sai ta zama ta ɗan da kada da suke na an da kyau to sannan baiwa ne da kuke magana kaga hanya ne ta mallakar ta nan. an je yaƙi da kai soja ne an raba ka samu ko kuma ana iya saye taka da aka baka ko naka sai ka kai kasuwa ka saya kaga in wani ya kai kasuwa ka saya shi kenan ka saya baiwa ka ci. ita ma za ka zo ka sa ta ɗaka ko ka sa ta aiki ko ko ka sayar kai ma haka ne sannan za a iya baka wani ya je ya samu ya baka kyauta sannan za ka iya gada ta mahaifanka ne ya mutu bai ka gada kamar da ake gada dukiya har yadda ake samun su kenan to sai ka dawo ka ce to a yau ya za a same su babban mu da yaki na musulunci a Najeriya ta lokacin shi Usman Allah ya masa rahama ta shekara ɗari biyu da wani abu wasu suka zo bayan tafiyar shi su ma sun yi shekara yi to kaga a yanzu waɗannan da aka yakin aka samu zamaninsa suna da su a matsayinsu na bayi ko babu su lokacin da tura suka zo suke mulkin mallaka musamman najeriya ba sai da suka ce babu sauran bauta a rubuce kuma aka yadda ba sauran bawa kakkafan sun da bauta kowa suka ce ɗaya. ba nan ya ta zariya tsakanin malamai da suke cewa babu wani sauran bawa a najeriya da masu cewa akwai ina suke zariya masu cewa babu ana da kama da wakar gumi na cikinsu ya ce ba sauran bawa a najeriya hujjar shi shine wannan turawa mulkin mallaka ba su ba da mulkin kai ba sai da aka yadda babu bauta a rubuce an gane da an ce ba a yadda ba ƙarshen ta wannan kin yadda ya zawo su ma ki ba da mulkin ko kuma wani yaki da ba aka yadda da haka ya ce to tun da an yadda shi kenan babu sun koma su ce akwai suka ce a'a wata yarjejeniya tsakanin kafiri da musulmi kan ka'ida da ba ka'ida ba ai wannan ba doka ba ce bawa in dai bawan ka ne da ka samu kilo yana da asali ki lokacin shi usman na ka ne ko bai wakaci? bisa ka'ida kai wancan sokewar tura ba za soke maka bawan ka kun gane ne to to masu kalle da wannan suke bi har yanzu su cewa ba ma gaskiya a yau akwai ba babba yau kai misali a ce ka gaji ba to gaskiya ka ɗauke da kana jin baiwar ci. akwai aiki babba mun taso mun an tarar da wannan wasu ana cewa can bisa tarihi ana cewa wato bayi ne na kakannin mun tarar da wannan amma iyayenmu ba su yadda ba abinda kullum suke ta mu yadda ce musu ma ba mu girma masu karni da wancan magana ɗin kuma haka muke ce mun saboda haka wannan magana gaskiya a ce a yanzu a najeriya da bawa to ni ina ganin abin yana da nisan gaske wallah ba'ala wani wanda take cewa yarinya ce yar kimanin shekara goma sha biyu amma dukkan alamomi na girma sun bayyana a tattare da ita to amma malam mata har yanzu ba ta fara jini na al'ada ba to malam idan ta sha azumi ita ma ka fara lafiya a biyu sittin to tun da bata ada ba da ce ke mace ta ta da ko dan ta yi nono ta girman jiki cewa wannan tun bayan da ta da ba shekara sha biyu ai mace za ki wuce shekara sha biyu ba ta fara al'ada ba har yau tuna nan ba ta da ba azumi ta yi na lafila ko ta yi kayan akwai ta yi a matsayin dan ta saba babu laifi in kuma da za ta sha ba mai cewa ta rama shi eh ina al'ada ita ce babbar alama ta balaga ga ya mace kamar yadda isi kare yi na ba wanda yake cewa ciwon ciki ya kama shi har ne amai mara ya maka ya maka musa azumin na nan ba abin da ya sami azumin sa Allah ya ba shi lafiya wanda yake cewa malam da ya kuncin masu cewa ba za su yi koyarwa karatun addini ba sai an biya su Eh, to ba mu sani ya abin yake ba ita biyan kun san iri biyu ba akwai abin da sai dai Allah ya biya don mai karantar da addini ba mai biya shi sai Allah kuma haka aka ce kar ya ce ba zai ba sai an biya shi to amma akwai maganar a tsare mai karantarwan a hana shi neman abinci an tsare shi fili ba hali je kasuwa ba hali je gona ba a yi wani abu wannan karantarwa ita ce lokacin shi aka karewa shi wannan kaga an hana shi wannan cakuwa ya ce sai an ba shi abin da zai tafi da rayuwarsa malamin suka ce bai laifi ba ina jin ko mun karanta wannan ne amma babu laifi in abin da aka tsare ka amma babu cewa asalin karantar da addini ba za ka ba sai an biya ka babu wannan musulunci an gane da kyau yi ake asalin shi fi sabili za Allah yake ba da lada in ajiye illa ala ba wani wanda zai ba ne lada sai Allah haka aka gaya manzo lada na na wurin Allah ka gaya musu wanda kake kira kada wani ya zaton wato kada masa ne dan biya ka to amma yau ne da zamani ke tafiya wanda duk aka tsare shi aka hana shi wasu ayyukan da zai ya ci sha sai wannan karantarwa wajibi a biya shi sannan ya aka ce ba za a ce ya kyale tafi ya yi na abin sun sa kuma bai saba mu shara'a ba a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعند سكا ولا مكي ليش سنة على دعوة تعوصا شنو ديني من أيمان الله سنة على دعوة تعوصا الله يسعى ومتع دكم من سكيما gaskiya gaskiya mu ne Allah ya barka masa mu kuma Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiya wanda ke asibiti da gida Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi da su eh ita ma mai neman addu'a tun da zuwa mace ma sai su kara mata Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta miji na gari dukkan matasan mu da suke da bukatun addu'a Allah ya shi ya san bukatun kowa da cikin mu Allah ya biya mu kowa bukatun sa alkhairi ya shari ya canza su zuwa ga alkhairi wannan wata da muke cikin Allah ka hada mu da alkhairi da ke cikin sa dukkan alkhairai da ke cikin na Allah ka hada mu da su dace wanda ake Allah ka sa mu dace wannan goma ta ƙarshe da zamu shiga alkhairar ta ita wanda haɗa mu da su Allah ya sa mu dace Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana su Allah ka taimaka mana ƙasa ta mu ba ta zaman lafiya shugabannin mu da na ƙasa na samu duka Allah ka taimake su ba su mashawarta na gari Da ba su masu shan ba su shawara ta gari masu neman su da shari Allah ka san su Allah ka kare su masu neman mu da tsira ka san Allah ka san su Allah ka tarwata su Allah ka mai da sharri su a kansu yanayi da muke cikin hukunci Allah kai ka saukar da shi Allah ka yayi amin laifin mu ne Allah ka mana gafa kar ka kama mu da laifin mu kama mu da laifin wawayen mu mana afuwa mu masu rauni mu mabukata ne gare ka fara tawassuli da sunayen ka kyawawa su wani daukaka ka biya mana dukkan bukatun mu kai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والحمد لله لله رب العالمين Amin ta ban tunatar da kai magana wancan jiya. Ko ai ina jin ko gaba za mu kai kan ko babu ko da yake bana bana ba zai. Bayan ya saka mu to Abdul Malik ko Abdul Malik bi yayi. Amma kuma mun san Malik